radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu shiryen wanda suka hada da muleka iran da kuma kide iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu To madalla masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Alhamis goma sha takwas ga watan Mayun shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan Shawwal na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa yau ci ranar 29 ga watan urdubahesh wata na biyu na shekarar hijira shamsiyya da kuma ranar ce wadda ake girma babban malamin addinin musulunci kuma masanin falsafa da kuma ilimin magunguna game da taurari wato abul fatah umar bin ibrahim kayyam a kasar iran an haifi khayyam a garin nishabur a arewa maso gabacin kasar ta iran a shekara ta 417 hijira kamariya umar bin ibrahim khayyam yana daga cikin fitattun malaman addini wanda suka shahara wajen ilimin taurari da kuma magunguna na karni na biyar na hijira kamariya sannan kuma ya fi shahara ne da ilimin falsafa kamar da ya rubuce rubuce da dama a wannan bangare kuma ya rubuta manyan littafai a bangaren ilimin taurari da kuma magunguna masu saurare kun san cewa shekaru 193 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan mayan shekara ta 1830 sarki charles na goma na kasar faransa ya baiwa sojinsa umarnin mamayar kasar algeria da ke arewacin afirka dalilin da ya sa sarkin ya bada wannan umarni shine cewa sarkin kasar algeria na lokacin ya bukaci faransa ta biya bashin frank miliyan bakwai ga algeria wanda take bin faransa bashi sai dai ba mamayar kasar algeria mutanen kasar sun nuna turjiya da kuma jajircewa a gaban sojin mamayar faransa duk da dai wannan bai hana faransa ci gaba da mamaye kasar algeria ba inda faransa ta zauna cikin kasar ta algeria har tsawon shekaru 130 da ƙarshe da shekara ta 1962 bayan artabu mai tsanani wanda ya sanadiyar mutuwar sojin faransa da kuma dakarun algeria da dama ƙasar algeria ta samu 'yancin kanta da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 49 sa gabata a rana irin ta yau 18 ga watan mayan shekara ta 1974 kasar india ta jaraba makamin nukiliya wanda ta kera a karan farko a hamadar rajasthan wadda take yammace a kusa da iyakar kasar india da pakistan wani gwajin dai ya sanya kasar india a matsayin kasa ta shida a duniya da cikin kasashe da suka mallaki makaman nukiliya wato bayan kasashen amurka tare da soviet faransa ingila da kuma china sai kuma bayan shekaru 24 wato shekara ta 1988 kasar india ta sake yin wani gwajin na wasu makaman nukiliya har guda biyar a rana guda wanda dai ya sanya kasar ta inda ta zama kasa mafi karfin mukamai a yankin asiya ta kudu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 labaran duniya da farko ga kanansu. Akalla mutane talatin ne suka sa rayukansu a wani fada na makiya da manoma a jihar Plateau da ke tsakiyar Najeriya. shugaban kasar syria zai halarci taron kasashen larabawa a saudiya iran tana samar da wutar lantarki da ta kai karfin megawati 91 yanzu ga cikakkun labarun a najeriya akalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu a faɗan makiyaya da manoma rahotanni da suke fitowa daga kasar ta najeriya sun ce mutane talatin sun kwanta dama sanadiyar wani fada da ya barke a tsakanin manoma da makiyaya a jihar filato da ke tsakiyar kasar kwamishinan watsa labaru na jihar ta filato dan manjan ya fada a kamfanin dillancin labarun afp cewa fiye da mutane talatin ne suka rasa rayukansu sanadiyar rikicin wanda ya faru a ranar litinin ɗin da ta gabata kwamishinan na watsa labaru na jihar plateau ya kuma ce mafi yawancin makiyaya dai musulmi ne yayin da mafi yawancin manoman kuma kiristoci su kuwa jami'an 'yan sanda sun ce an yi rikicin ne a garin bau da yake yankin mangu inda suka samu kira da misalin karfe 11 da minti 56 na cewa ana yin harbe-harbe kakakin 'yan sandan alfred alabo ya kuma ce tuni an aike da jami'an tsaro zuwa yankin da lamarin ya faru inda suka fafata da masu dauke da makaman yankunan arewa maso yammacin najeriya da kuma tsakiyar ta dai suna daga cikin wuraren da aka fi samun tashe-tashen hankula irin waɗannan a tsakanin manoma da makiyaya a watan afrilu da ya shuɗe mutane hamsin ne aka kashe a wani hari da aka kai a wani ƙauye da ke jihar benue mai makwabtaka da plateau shugaban karamar hukumar ta mango ya sanar da kafa dokar ta ɓace na tsawon sa'o'i 24 domin tabbatar da cewa rikicin bai watsu da nisa ba shugaban ƙasar syria zai halarci taron ƙasashen larabawa da za a yi a ƙasar saudiya ministan harkokin wajen ƙasar syria faisal al ya sanar da cewa shugaban ƙasar bashar asad zai halarci taron na ƙungiyar ƙasashen larabawa da za a yi gobe juma'a a birnin jidda na saudiya ministan harkokin wajen ƙasar ta siriya wanda ya halarci taron share fage na ƙungiyar ƙasashen larabawa a birnin jidda ya ce tsare-tsaren da aka yi da kuma dokokin da aka bijiro da su da za a yi amfani da su a taron suna nuni da yadda aka magance abin da ya faru a bayan na saɓani. sannan kuma an yi la'akari da girmama rawar da siriya ɗin take takawa a cikin wannan yankin da kuma fagen ƙasa da ƙasa faisal al-mikdad ya kuma ce ƙasarsa ta gamsu da tsarin da aka yi kuma tana maraba da dukkan wani aiki da ƙasashen larabawa za su yi tare da ita a nan gaba bugu da ƙari mikdad ya ce siriya tana sa ido domin ganin rawar da ƙasashen larabawan za su taka saboda sauƙaƙe komawar 'yan hijirar siriya zuwa gida wanda sake gina ƙasar ta siriya yake a matsayin share fage na yin hakan dangane da alaƙar siriya da saudiya fesa al-mcdad ya ce ƙasashen biyu sun ɗauki matakin bunƙasa alaƙar da take a tsakaninsu. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Yahudawa 'yan sharauri zauna sun kutsa cikin masallacin Kudus da safiyar yau Alhamis. rahotanni da suke fitowa daga falasɗin sun ce da safiro alhamis ne da yahuda 'yan sharori zauna fiye da 200 suka yi kutse a cikin masallacin na kudus kutsen na 'yan sahiyoniya dai ya zo ne a daidai lokacin da 'yan sandansu suka hana samarin falasɗinawa shiga cikin masallacin na kudus domin yin sallah asuba gabanin haka an girke 'yan sanda a cikin lunguna da sako na birnin kudus saboda shirye-shiryen jerin gwano na tutoci da 'yan sahanira suke yi a kowace shekara a cikin tsohon birnin kudus a gefe ɗaya da safiyar alhamis ɗin sojojin mamaya sun kutsa cikin garin nablus da ke yammacin kogin jordan majiyar falasinawa ta ce 'yan mamaya sun rika yin harbe-harbe da albarusai da kuma jefa yaƙi mai sa hawaye akan gidajen mutane a yin shiga cikin garin na nablus wutar lantarkin da iran take samarwa ta kai karfin megawati 91 ma'aikatar makamashi ta ƙasar iran ta sanar da cewa an bunƙasa kayan aiki ne domin ƙara yawan ƙarfin wutar lantarkin da ake samarwa saboda yanayin zafi mai zuwa da ke karatowa a cikin ƙasa da shekara ɗaya an samar da wata sabuwar cibiyar ba da wutar lantarki wacce karfinta ya kai megawati dubu bakwai kuma tuni ta fara aiki wannan ya sa karfin wutar da ake samarwa a cikin ƙasa ya tashi daga megawati dubu saba'in da hudu zuwa dubu casa'in da ɗaya ministan makamashi na ƙasar iran ali akbar mehrabian shine ya bayyana cewa daga shekaru biyu da suka gabata zuwa shekara ɗaya ta ƙarshe an sami ƙarin megawati dubu bakwai da hamsin da hudu kuma an fara amfani da shi a lokacin zafi a iran ana amfani da wutar lantarki sosai kuma duk da cewa ana samun wutar sai dai mahukuntan suna kokarin kara yawanta daga lokaci zuwa lokaci nau'in makamashin da iran take amfani da su dai domin samar da wutar lantarki sun hada da iskar gas makamashin diesel iska mai kadawa madatsun ruwa hasken rana da kuma makamashin nukiliya. to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan namu leka iran tare da aminu ibrahim kiyawa muleka iran Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya masu wurare Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne a cikin sa muke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke nan kasar Iran da kuma irin damammakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman a bangaren yawon bude ido a faɗin kasar. Da fatan masu wariya su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin har yanzu dai muna nan a ci gaba da mai kawo muku tarihin muhimman wurare na yawon shakatawa da ke nan kasar iran wuri na gaba da yake da muhimmanci matuka musamman ga masu sha'ar yawon bude ido shine gari alisadr wato kogon alisadr da ke lardin hamadan daga cikin muhimman wuraren da ake zuwa kallo domin kashe kwarkwatar ido a lardin hamadan akwai kogon alisadr kuma yana ɗaya daga cikin wurare masu daɗin kallo kuma kogo ne na ruwa da ba kasafai ake samun irinsa ba a duniya ziyarar wannan wuri da aka yi masa lakabi da kogo mafi tsawo a duniya zai yiwu ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale domin mutum baya iya yin amfani da mota ko ya taka da kafa ko wani abin hawa domin shiga wannan wuri tunda wuri ne kogo ne wanda yake cike da ruwa don haka ana iya zuwa ziyara cikin wannan kogon ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale shi da wannan kogo ya kasance mafaka ne na mutanen da yayin doguwar tafiya da ake yi a wajen ziyarar wannan kogon baya ga wasu abubuwan fitilu masu kyau da aka yi su da duwatsu da kuma natsuwa da ke cikinsa haka zalika za ka yi amfana da alluna na zane-zane da aka yi a jikin bango ko kuma a jikin bangaye da suke cikin wannan kogo wanda za su tunatar da kai tarihin al'ummomi da suka gabata wannan a takaice kenan game da batun abin da ya shafi gari alisad wato kogon alisad da ke birnin hamadan sai kuma lardin yazd zaɓar ɗaya daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar hankali a lardin yazd domin bayani a kan shi tamkar kauye haƙƙin sauran muhimman wurare ne a faɗin lardin birnin yazd yana ɗaya daga cikin kyawawa kuma tsohon gari da aka yi shi da ginin ƙasa wannan gari mai hamada shine tushen ruwa da iska da kuma tsarin gine-gine mai fasali da ke ɗaukar hankali a shekara ta bakwai ne aka rajista musa a matsayin birni na ɗaya da hukumar kula da kayayyakin tarihi ta duniya unesco ta yi masa rajista a cikin jirin sunayen kayayyakin tarihi da ake alfahari da su wannan kenan game da batun abin da ya shafi lardin yazd a takaice daga nan kuma sai shataletalen amir chashmak da gidan ajiya kayan tarihi na ruwa da zurkone da kuma ɗanɗana halawa mai daɗi da za ka yi a wannan birnin haka zalika za ka yi ziyara zuwa hasumiyar nan ta shuru da kuma kyakkyawan wajen bautar wuta ta masu bin addinin zortesh da lambun daulat abad babu shakka idan muka samu dama wajen ganin cewa mun kewaye dukkan waɗannan wurare masu ɗaukar hankali to zai kasance wani abu ne da ba za a ta mantawa da shi ba a cikin kwakwalwa idan ka kai ziyara garin Yaz kuma ka samu lokaci to kada ka bari ziyarar wasu ƙauyuka da ke gefen garin na yaz ya wuce ka kamar garuruwan Tuntaft da ardikan da kuma mahris da dai sauransu waɗannan dukkansu suna gefen garin Yaz ne wanda yin shawagi da kewaye garin yana sanya nishaɗi da jin daɗi a cikin zuciya daga nan kuma sai wato fadar nan ta baba kalibar da ke lardin azerbaijan ta gabas lardin azerbaijan na gabas yana ɗaya daga cikin birane masu kyau a iran baya ga garuruwa masu kyau da ke birnin na tabriz akwai wurare na ɗabi'a masu jan hankali a wannan gari abin buga misali fadar babak ko kuma duj babak ta kasance masauki ne na manyan mutane da suka shahara a tarihi a da ana sanya wannan fadar a matsayin ɗaya daga cikin abin kwatance da ke nuna irin kwarewa game da tsarin zane-zanen gine-gine a ƙarni na uku bayan hijira kafin isa zuwa ga wannan fadar dole ne sai ka bi ta hanya mai ɗan wahala ko da yake irin kyawawan abubuwa da aka kawata su a kan hanyar suna ƙara sanyawa mutum ya samu ƙarfin gwiwa na cigaba da tafiya har ya isa zuwa ga wannan wuri wannan fadar mai ban mamaki da ke tsakanin duhun duwatsu da kwazazzabu kyakkyawan misali ne da ke irin kwarewa da ake da shi na gine-gine tun shekaru 1200 da suka gabata idan kai sa'a ka kai ziyara zuwa wannan wurin kuma ya zama na cewa a cikin yanayi ne da ake yin yayyafin ruwa to a lokacin za ka daɗe kana ta tunanin abubuwan da ka gani na ban sha'awa da ƙawatarwa a wajen to masu wurare da yake lokacin da aka lokacin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin amma kafin nan amma da waɗanda akwai jimurorinsu ni na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma gamsarwa to lokaci ya zan haɗa ku da muhammad hussein sa'idiyan domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu za su gyara zama kuma za su daɗin waƙar. که در باغ مهرت شکفتم که با لطف تو اگر شان زخمی اگر زیر بارم به جز خود من از کس شکایت ندارم گشودی هزاران گره از دل من سپاس تو را کی توانم گذارم گشودی هزاران گره از دل من سپاس تو را کی توانم گذارم madalla da muhammad hussein sa'idiyan cin wannan waka da karera mana da fata masu son amfana kuma sun ji daɗin wakar to masaurare kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗibar mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi na kammala ni da na kan cita ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. دل تنها نمیدونی چه سرده اونو گم کرده دنبالش میگرده اونو گم کرده دنبالش میگرده نپرس از من چرا تنها نشستم چرا چشمام روی بستم نپرس از من نپرس از من چرا در خود شکستم ببار امشب ببار امشب که خیلی خسته هستم To ma sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan alakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumudumin su. A hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa barakatu. Thank you.